أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكهف وتضرع حجر السر بورق تتمره بضم والفتحة يتم الحلق نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه وتزور سورة الكهف وتزور حز حز شين رمز يعقوب yana karanta wata rashin sai za tsala'ar ta zuwarru an kafe ta zuwarru nukon ta zawaru ah, wannan ita ce da ibn amir abu amirin ba haka yake karatu ba yana karanta ta ta zawaru da haka anan yaqubu khalafa aslahu aba amr sai karanta ta ta zuwarru misal qira'ati ibn amir an gane ko sauran kuma kullun ala aslihi abu ja'far tazawaru khalaf tazawaru an gane bai duni ta takfif wannan kenan sai kalma ta gaba shine waksir bi warqin kasumrihi waksir bi warqin gane ko inda yake cewa eh, fa ba su ahadakum bi wariqikum bi wariqikum an gane tun yana cewa bi warqikum al iskanu fi safwi hulwihi kaga abu amurna daga cikin masu iska ne to anan ɗaya daga cikin rawuyan yaqub khalafahu shine ruwais da aka ruwaya suna karanta ta biwar ikum an gane biwar ikum waksir biwar kihi an gane da ya karanta ta biwar ikum kuma shine kira'ar abu ja'afar da kuma khalaf an gane abu ja'afar da khalaf haka ne ofiso haka ne abu ja'far banda khalafi safi hulwihi abu ja'far shine kira'ar ta biwar ikum shi kuma khalaf biwar ikum an gane saura da da haka ne ko ya gama ko sai shi wannan abu ja'afar da wannan kalaf da wancan da rau kalaf da rau suke cewa bi warke kun ko shi kuma abu ja'afar bi warke kun ya gama da wannan sai ce ka sumurihi sumurihi inda yake cewa uhita bi samarihi bi samarihi wannan shine sumurihi inda yake nufi na gaban yana zuwa kuma an gane ko wa uhita bi thumurihi yace bi dammai tuwan ruwaya shike da waɗannan kirawoyi guda biyu shike da kira'ar liwarkikum kuma shike da kira'ar wa uhita bi thumurihi a can abu amru iskani yake an gane ko yake to fi samarin da mai yaftahu asimun bi harfaihi wal iskanu fil mim husila raka yaqu abu jafa abu amr yana iskani ɗaya daga cikin rawuyan yaƙob shine ruwais khalafahu sai zamma an gane sai yana cewa bi sumurihi an gane da yace bi sumurihi ita ce kira'ar khalaf kuma ita ce kira'ar abu a sun canza shi kenan bari mu bashi sai mun zo can ma'ana khalafahu ruwais ya karanta ta bi sumurihi an gane sai yace fathatluya fathatluya fataha shine fataha guda biyu shine kira'ar utulu ya utulu abu ja'afar ya shine rau haka da abu ja'afar da rau sun saba masu nan sai suka irin karatun asim an gane wa uhita bi samarihi wannan na mai dauke da bawo shi kuma ruwai ga karatun sa can ya faɗa bi sumuri na haka saura khalaf shi ma yana tare da ruwai an gane khalaf yana tare da ruwai yana karanta bi sumurihi an gane sai ya ce sumurin izhala gurin samarin kuma an gane wa kana lahu samarun shine sumur nan na karshe an gane izhala wanda suke masa fata guda biyu sune izhala kaga iz shine Abu Ja'far hala shine Yaqub bi akmali da aka Yaqub bi yana karanta wa kana lahu samarun irin kira'ar Asimu shi kuma khalaf yana karanta ta wa kana lahu sumurun an gane su ko to a nan kenan sai ya ce duka lakin na ala ibn sayyurin ka ya ce wa duka lakin na ala tib ala abu tib ruwais su ke manda lakin na irin kirar ibn amir lakin na huwa allahu rabbi sauran su ne rohun da khalaf su mu suna misalin jama'a lakin na huwa Allahu rabbi da hazafi alif wasla amma wakafan alif na ana an gane da lakin na da kuma ana da alif su tafiya su guda idan ka tsaya alif idan ka cire alif dati ya ce yusayyiru jibala ka haƙƙan haƙƙu bilhafdi kullila musayyirul jibala an gane ko musayyirul jibala da ke cewa musayyirul jibala mene wa nunu eh wa mene wa nunu wala wa yawma yasbulu ba wa yau mai kulu shi ne ƙarshen baitin wanda hmm. yake da hmm. ko na da haka na karatun nan sai su ce jibalu to a nan ya eh, can ƙarshen baiti shi yaƙub wurin yamma to sayyarul jibalu sai karatu irin yadda hafs ke yi hafs kuma cewa ke wa yamma sayyarul jibala an gane kuma shine kira'ar kufiyuna da kuma nafi'u yace to kira'an nan irin ta hafsu haka nan yaqub ke karantawa haka idan yaqub ya karanta wa yawma sayyarul jibalu sai su sauran biyan su ma haka suke karantawa to sai dukkan qurra'u salasa zai tufaqi wa yawma sayyarul jibala ba mai karanta ta mata sayyarul jibalu sai ce yau bil bilkabdi huwila an gane alhaƙu hakanan kalma ta biyu na shi aku shi ne alhaƙu hunalikal walayatu lillahi alhaƙu an gane yana karanta ta bilkabdi hunalikal walayatu lillahi alhaƙi sai alhaƙi din ta koma ga Allah Allah shi ne alhaƙi an gane a can abu amur da shi da abul haris ko suna ka da shi ne kisa'i ko ya da kisa'i haka ne kisa'i da abul haris da duri da haka abu amurin da kisa'i suna karanta ta hunalikal walayatu lillahi alhaqu sai alhaqu din ta koma ga wannan na'atnahu walayatu to nan yace maka shi eh, abu amur shi ya yaqub khalafahu ya karanta ta bil khafd hunalikal walayatu lillahi alhaqi an gane kuma haka kira aljama'a take to haka kenan qira'at salasa da ta ittifaqi akan hunalikal walayatu lillahi alhaqi cikin zuba mai karanta hunalikal walayatu lillahi alhaq وكنت mhm. افتح اشهدنا وحامية وضمتي قبلا هديا نقول فكمل fakammil wa kuntu اشهدنا da hamiyatan wa zammatai kubulan duka na ud abu jafar wadannan kirayi guda hudu na farko kuntu an gane wama kuntu muttakhidhal mudillina aduda Abu Ja'far na karanta ta da fata wa ma kunta muttakhidhal mudillina kunta shine kun tuftah kaga wannan kira ce a shari'a in farada biha Abu Ja'far da aka sauran kal jama'a wama kuntu muttakhidhal mudillina aduda da yake nan kalma ta bi shine ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi ma ashhadtuhum abu ja'far na karanta ta ma ashhadnahu an gane ko shine wa kun ta ashhadna ma ashhadnahum khalqas samawati wal to da ita ma kira a ce a shari'a in da biha abu ja'far sai kalma ta uku ita ce hamiyat an gane ko wajadaha gurubu fi hamiyatin hami'atin da بالمد hukala wa filhamzi ya'un an أنهم an gane ko fi ainin hamiya hamiya shine qira'ar suhba to don haka daga cikin wannan yace eh suhbatuhu kala a can ko yawa nan yace hamiyatin hamiyatin ko eh, kuntum tahshaduna wa hamiyatin haka nan hamiya shi eh, abu ja'far abu ja'far yayi karatu irin na hamza da kisa'i da shu'ba suna cewa hamiyatin fi ainin hamiyatin da aka yi ne ce fi ainin hamiyatin kirasa ta yi da ta khalaf saboda khalaf lam yi khalif aslam da aka da abu ja'afar da khalaf suna cewa fi ainin hamiyatin shi kuma ya ko muwafi li aslihi fi ainin hami'at in an ce hami'a mai ham'a falakar na insana min salsalin min hama'in hama'in shine baƙin yumbu haka suke fassara shi yumbu laka wacce ta yi baki ita ce ham'a to hami'a mai yawan yambo na haka ainin ne marmaro marmaro mai yawan yambo shine ainin hami'a shi kuma hamiya mai tsananin zafi amma ka mahiya narun hamiya kaga hamiya mai tsananin zafi to da haka ainin hamiya marmaro mai tsananin zafi shi shine kira'ar waɗancan malaman fasara suka ce duk ana haɗe su a ce marmaro mai yumbu kuma mai zafi an gane ko to shi ne malaman tafsir suka shiga aka yi jam'i alkaulai eh, ainihin ta tazarbu fi ainihin cin da kuma hami ya don musu a ba da ma'ana su ba mahallin shahid abu ja'far da shi da khalaf ma'ana ma'anarsa zafi shi kuma yaqub hamiyatin wadan matai ubulan. an gane da damma guda biyu na ubula an gane ko illa an ta ati ya humul mala illa an yi ati ya humul rabbuka a waya mai nene aliyanzu ne awali na a ati ya humul azabu ubula an gane can yana cewa kasurun wa kafatun dun mafi kibalan shima zahiri ga shima zahiri filkofi filkafi fil kafi ga wannan shi ne muke ci wancan tukkan su ala asirin da yaƙo. da abu ja'far suna karanta ta kibala a ah, wadda yafon abu ja'far yana karanta ta kibala ah, abu amur yana karanta ta ah, wannan kenan ko abu nafi'u nafi'u na karanta ta kibalan a can sannan kuma sauran abu ja'far da abu amur da khalaf suna karanta ta kubula to don aka zo haka nan da aka zo gurin ruwa su abu ja'far shi kadai yana karanta ta kibala yaqub da khalaf suna karanta ta qubula na suratul an'am kenan sai wannan na suratul kahf dama kufiyuna kadai ke karanta ta qubula kaga kenan automatic da khalaf bai saba sa ba an gane yana karanta ta qubula sannan ma'ahu abu ja'far kaga abu ja'far ya saba ma sa sai yana karanta ta kubulan shi ma da haka da abu jafar da khalaf suna karanta kubula shi kuma yaqub yana karanta ta ƙibala an gane ya ce abu jafar shi ne rabu kasa hmm. me ke ce eh, ya can kibala ne ya nan ƙubulan haka su kuma sauran da sun yi daidai da yaqub da abuja da yaqub da khalaf kubula abu jafar shi ya raba can ya yi eh, ma asilihi nan kuma khalafa asilahu ma a yana kammala fakammala fakammala khalaf khalafa aslahu an gane ko wa yawma yaqulu nadu shuraka alladhina za'amtu a can yana cewa wa yawma yaqulu nunu hamzatu faddala hamza ya karanta ta da nunu wa yawma naqulu nadu shuraka da haka anan abu yaqub khalaf khalafa aslahu kuma haka kira'ar abu ja'far da yaqub take saboda su ba saba ma asalin sa ba naka fattafa sai suka yi tafaki zaki yake ya kulle yi bidi da za u ka hafsin don musaddai na kwanwila ka saddan huna atu ne bil fafirin wa hufa masu yi kwafi su fabbala ya ce zaki ya ta shi ne rau yana karanta menene a katalta nafsan zakiyatan zakiyatan an gane zakiyatan shine kirar ahal sama an gane ahalu sama ke cewa talta nafsan zakiyata to da haka sai shi rahu ya saba ma asalinsa sai karanta ta zakiyata kuma karatunsa haka khalaf ke karantawa da haka sai kira rahu da ta khalaf suka tafi daidai a talta nafsan zakiyata sauran kuma su ne abu ja'far da ruwais abu jafar da ruwai su kuma ma asilihim a katalta nafsan zakiyata shine zakiyata yasmi kulla yubdala khiffa hut shi shine yaƙo yana takrifin yubdalu dukkan su gaba ɗaya sune guda uku ومن بعد بالتخفيف يبدل ها wa وفوق وتحت الملك كافيه ظللا ابن عامر da kufiyuna da ibn kasir to da haka anan sai ce maka huɗu yaqub khalafa aslahu sai karanta da takhfifi kuma dama takhfifi shine qira'ar halaf dama mun shine qira'ar kufiyuna kuma khalaf lam yukhalifu don haka shi kenan da khalaf da yaqub suna karanta eh, asarabu na an yubdilana asarabuhu in dallaka kunna an yubdilahu an gane ko haka dan wannan sura inda yake cewa hmm, arada rabbuka an faran na an yubdilahu ma rabbuhuma an gane saura abu ja'far ne saura al-aslihi sai zo da tashdidi fa aradna an yubaddila huma rabbuhuma asa rabbuhu in tallaka kunna an hu azwajan khayran min kunna an gane ko haka ne inna ila rabbina ke asa rabbuna an yubaddilana khayran minha inna ila rabbina raghib to waɗannan sune yubdila khiffa hud jazaa'uka hafsin haka nan jaza'uka hafsin hamsu daga cikin masu karanta jaza'an an gane inda yake cewa da talwini jaza'anil husna can yana cewa وفي الحوض يا وفي كافنا يا وجزاء فجزاء فنوت وفي الحمد ياء أنهم أنغاني أنهم وسحابهم جزاء كذا سحاب سوكي جزاء أن الحسنى جزاء فنو وانسب الرفع وقبلا جزاء أن الحسنى shi sai ce ka hafsu ka ga ta ce kira'ar hafsu su ne sai hafu ya ce to irin wannan kira'ar ta hafsu ita ce huwila ya karanta fawwila sai karanta ta jaza'anil husna kaga ne ta jaza'anil husna wancan qira'ar jaza'anil husna ita ce kira'ar khalaf saboda ta ce qira'ar hamza kuma khalaf lam yukhalifu da haka da khalaf da yaqub suna karanta ta jaza'anil husna saura abu ja'far shike karanta ta jaza'ul husna an gane ko sai kalma ta gaba ita ce suddaini huwila ka suddan huna da suddaini da suddan an gane in ka duba cin shaɗibiya kasa sabi su kai shi abu ya shi abu amur ya yi la'akari da sura ne da sura ya yi la'akari da haka da sunan da ya zo cikin kahaf da na yasin sai ya bambance su an gane ko na yasin na kahaf sai karanta da fataha kamar hafsin saddan an gane wajen Allah min a aidihim saddan wa min khalfihim sadda a ba shi ba wannan eh, bayna saddai ne ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda sai la'akari da sura an gane aka zo na yasin shi kuma duka suddan suddan wajen Allah min bayna aidihim suddan wa min khalfihim shi ne abu amr su ko hamza da kisa'i su la'akari suka yi da tasniya da mufrad an gane idan musanna ne to saddai ne an gane idan mufrad ne to sudda an gane ko suddan idan idan mufrad ne eh ne shine suka yi da damma ne da damma na tasniya saddan kuma da fata na wannan surar da na yasin duk tafiya su da ya gurin su to anan yace shi yaqub khalafa aslahu asaddaini da kuma saddan huna wa saddan huna na wannan sura an gane yaqub shi abu amr a wannan sura shi ma sura ya la'akari da ita da haka wannan surar da saddaininta da saddan da tafiyar su guda an gane sai ya ce eh, saddaini da fata to shi wannan ya ce eh, ka hafsin ko dumma saddaini huwila ka saddan huna kaga ya musu ma shi Ah, yaqub yaqub yayi damma kaga ko da ya damma sai kira sai daidai da ta abu ja'far kaga abu ja'far ma damma yayi asaddai ne haka nan hamza da kisa'i su ma damma suka yi asaddai an gane ko kaga da hamza da kisa'i da yaqub da abu ja'far da sun irtifaki akan suddai sai saddan na wannan sura shine suka sha bamba an gane shi abu yaqub khalafa aslahu anan sai karanta ta saddan kuma da ya karanta ta sallan kaga shine daidai na hamza da kisa'i su ma sallan suke karanta ta sai ya kirara yaqub da khalaf ta idede abu ja'far shi ya saurayi ke cewa suddan anan gurin an gane ko sai na suratu yasin ita kuma da bai kawo ta ba da aka suratu yasin dukkan su ala usulihim da abu ja'far da yaqub suna karanta ta suddan wajalna min bayna aydihim suddan wa min khalfihim sudda shi kuma khalaf shi kadai wajalna min bayna aydihim saddan wa min khalfihim sadda mhm sai ce fakhirun atuni bil mad fakhirun fakhirun shine khalaf ya saba ma asalinsa inda yake cewa ah, aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubar alhadid an gane go atuni zubar alhadid hatta idza saba bayna sadafain qala anfuqu ta idza ja'alahu naran qala atuni ufrig wannan shine biyu shi yake magana ya ja'alahu naran qala atuni ufrig alayhi qitra anan khalafi saba ma asalinsa an gane ko can yana cewa ah, menene wafi eh, ladara da mani tuni wa gabla sirul wula da wasa ne fasha sif kaga wannan ne fasha sif wannan ne halabe ke da shi kaga wannan ne a can hamza yake cewa nadima na tuni ufri alai hatta iza ji alahu nara kala a tuni kala a tuni ufirka alai hikisara kala a tuni alhamza to khalaf khalafa sai karanta kala a tuni misalin jama'a to da ka sai zama ittafaqal salasa kulluhum akan kira'an nan kama wancan kira'a ta khalaf ne da shuba shuba bi khulfi sai ce eh hamza eh hamza da shuba shine atuni bil maddi fa khairun khalaf mhm. mm, wa anhu fa matba'u yukhaffifu haka nan yana sai ya saba ma hamza can yana cewa ta'u fa masda'u li hamza tashaddidu wannan kuma khalaf khaffafa to da aka khalaf sai karanta fa matba'u misal jama'a shi ma da karanta haka bai tafi kusalasa akan wannan kira'a an gane ko alhamdulillah an yi wannan karatu yau alhamis biyu ga watan jimada ula jimada ula ya jira biyu wanda ya daidai da 17 ga watan disamba watan 12 miladiya 2020 kuma wannan shi ne karatu na 24